duk wani abun da za a karantar da mutane to akan wannan kalma ta la ilaha illallah za a karanta to dan Allah sai ka zo ka fara gini baka yi foundation ba dan Allah ginin zai zauna kawai ka zo ka share fili malam Yusuf ka share fili haka kawai sai ka jera block ka sa siminti ka daure shi dan Allah idan ruwa ya zo ya raraki wannan block din ba zai zube ba zai zube dan baka so a dora akan foundation ba amma idan kai tono ka zuba kwankere ka kawo rodi ka ɗora eh kai filoli masu ƙarfi da Allah aka ɗora bulo zai zauna ko ba zai zauna ba to ita la ilaha illallah ita ne wannan tono ita ce wannan kwankere ita ce wannan zubi ita ce wannan fila da za a yi kafin a ɗora gini na ganin dai duk daskin dari ɗancin ka dai ka fahimci me ya ka dosa ko kuma ka gane inda maganar take to ita la ilaha illallah ita ce matsayin ginshiki na duk wani karatu da za a duniya in dai na musulunci ne daga an ce ita bata zauna ba to komai ma bai zauna ba kamar yadda daga an ce wannan benan bai sami filoli masu karfi ba bai samu foundation bai samu dakin ba bai samu dbc mai ma'ana ba to wannan benan zai rufza ran haka ne to haka kai ma illa ilaha illallah bata zauna maka ba za ka rubza cikin wuta kuma gara ma hibe ne kasa zai rubzo kai wutar jahannama za ka rubza Allah ya tsawoke mana da fadawa wutar jahannama to shine yace wal asasu shine tushe alladhi yubna alaihi dinu wanda akansa ake gina addini fa iza ta haqqaqat shahadatu Allah ilaha illallah malam raslan yace idan la ilaha illallah ta tabbata da zauna da kafafunta fa innahum cinul bina'u ko bina'u alaiha bil umuri al-ukhra to anan ne ake samun damar gina sauran al'amura a kai? amma daga zarar ita bata zauna ba na rantse da Allah duk abin da ka gina sai ya rushe ka iya sallah ka iya azumi ka iya karatun qur'ani ka iya nafilfili ka iya sadaka ka iya kyauta ka iya biyayyar iyaye ka iya zumunci duk wani abu da ka sani na addini ka iyaye ka doge a kansa ka'in da na'in baka wasa illa ilaha illallahun ka akwai matsala na rantse da Allah su ma ba za su karɓi ba a gurin Allah ban gane ko kun fahimci karatun ba karatun fa ba daɗi amma ni ma haka zan karanta muku kuma kuma haka za ku saurare ni ke sa karatun ba kabbara ba kabbara ba na Allahu akbar ba wannan o da kowa duka yake sha har shi mai karantawa na fata an fahimci magana yawwa ba karatun caji ba ne karatu ne na kawai kowa ya nutsu ya gyara alakasa da ubangiji sannan ya gina komai ya zauna amma in ba haka ba duk abin da kai wallahi tallahi ba zai zauna ba da ka yarda ma da ka yarda gara ma ka yarda a zauna lafiya Allah ya samu dace